الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة في الإيمان فكانوا في شد بعضهم بعضا وتعاونهم كالبنيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعده أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم إخوة في دين الله وأن هذه الأخوة أقوى من كل رابطة وصلة فيوم القيامة لا أنصاب بينكم ولكن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فنموا أيها المسلمون هذه الأخوة وقووا تلك الرابطة بفعل الأسباب التي شرعها الله لكم ورسوله اغرسوا في قلوبكم المودة والمحبة للمؤمنين فأوثق أرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ومن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك أيها المسلمون إن الأمة لا تكون أمة واحدة ولا يحصل لها قوة ولا عز حتى ترتبط بالروابط الدينية حتى تكون كما وصفها نبيها صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا عباد الله الكرام لقد أسست الشريعة أسس تلك الروابط والأواصر فشرع الله ورسوله للأمة ما يؤلف بينها ويقوي وحدتها ويحفظ كرامتها وعزتها ويجلب المودة والمحبة والألفة المحبة شرع للأمة أن يسلم بعضهم على بعض عند ملاقاته فالسلام يغرس المحبة ويقوي الإيمان ويدخل الجنة قال صلى الله عليه وسلم والله لا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تهابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تهاببتم أبشوا السلام بينكم وخير الناس من بدأهم بالسلام فإذا لقي أحدكم أخاه المسلم فليقل السلام عليكم وليرد عليه أخوه بجواب يسمعه فيقول وعليكم السلام ولا يكفي أن يقول أهلا وسهلا حتى يقول وعليكم السلام أيها الإخوة الكرام ولا يهل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم لأن ذلك يوجب الكراهة والبغضاء والتفرق إلا أن يكون محاجرا بمعصية ويكون في هجره فائدة تردعه عن المعصية فالهجر بمنزلة الدواء إن كان نافعا بإزالة المعصية أو تخفيفها كان مطلوبا وإلا فلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فما تدخل النار وقال صلى الله عليه وسلم تعرض, تعرض الأعمال على الله في كل خميس واثنين فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرئا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلها وفي رواية انتظروا هذين حتى يصطلها وشرع للأمة أن يعود بعضهم بعدا إذا مرض فعيادة المرضى تجلب المودة وترقق القلب وتزيد في الإيمان والثواب فمن آد مريدا ناداه مناد من السماء طبت وطاب منشاك ومن آد أخاه المسلم لم يذل في جنى الجنة حتى يرجع عباد الله الكرام وقد أمر الإسلام بالإصلاح بين الناس قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعدل بين اثنين صدقة إن الإصلاح بين الناس رعب للصدع ولم للشعف وإصلاح للمجتمع كله وثواب عظيم لمن ابتغى به وجه الله قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله اتقوا الله تعالى وتذكروا قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقد نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار أو مشاركتهم في أعيادهم في غير ما حديث منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال أيضا المرء مع من أحب يوم القيامة وما من خير إلا وقد دل أمته عليه وما من شر إلا وقد حذر أمته منه عباد الله الكرام هناك ما أحدثته الكفار من الاحتفال بعيد الهب الذي يسمونه بسانت فالنتاين وكثيرا من المسلمين اليوم وخاصة الشباب يشاركون في الاحتفال بهذا العيد اعلموا أيها المؤمنون إن الاحتفال بعيد الحب من البدع المحرمة إذ لا أصل له في الشريعة الإسلامية ويترتب عليه العديد من المفاسد والمحظورات كالتبرج والاختلاط المحرم بين الرجال والنساء والعلاقات الغير الشرعية إن المعتبر في دين الإسلام إيدان فقط هما إيد الفطر وإيد الأدحى وما سوى ذلك من الأعياد فهي مبتدعة لا أصل لها سواء ارتبطت بشخص أم حدث أم مجموعة من الناس قال ابن أسيم رحمه الله إن الاحتفال بهذا اليوم محرم لعدة أسباب فهو يدعو إلى الانشغال واللهو بأمور مخالفة لحدي السلف الصالح كما يدعو إلى الحب والغرام المحرم فلا يجوز إظهار الفرح فيه بتبادل الهدايا أو لبس اللباس المعين أو تقديم الطعام فيه فواجب على الأولياء والآباء والأمهات أن يحذروا أبناءهم وبناتهم عن الاحتفال بهذا العيد المحرم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اللهم افقنا إلى ما تحب وترضى وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya rayar da mu zuwa wannan yini na juma'a wanda shine yini na sha tara daga watan jimada faniya hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1441 daidai wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan biyu shekara ta 2020 daidai miladiyya hudubar mu a yau za ta yi magana ne game da kwadaitarwa akan haɗin kan musulmi da nuna soyayya tsakanin musulmi da kuma gargaɗi akan yin biki na ranar nuna soyayya wato valentine kenan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sanya muminai su zanto 'yan uwan juna a cikin imani sai ya kasance sashensu yana karfafa sashi mumini shi kaɗai ba zai iya yiwa ya rayu ba ba tare da ɗan uwan shi mumini ba sai ya kasance taimakon juna sai suka zanto kamar wani gini guda ɗaya ne sashi yana karfafa sashi na shaida lallai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya na shaida lalle annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne kuma manzon allah ne shine mafificin halitta tsira da aminci su tabbata a gare shi da mutanen gidan shi da sahabban shi da duk wanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku mutane mu ji tsoron allah maɗaukakin sarki mu sani cewa lallai akwai 'yan uwantaka ta addini wanda allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana kuma wannan 'yan uwantaka tana ƙarfafuwa ne da dukkan wani abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce abi sannan tana ƙarfafuwa ne idan muka bi Allah maɗaukakin sarki da manzansa ranar tashin kiyama babu maganar dangantaka a tsakani sai dai wanda suke yan uwan juna wanda suka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki sashin mu zai zanto yana gaba da sashi a ranar tashin kiyama sai wanda suka yi yan uwantaka saboda Allah kuma suka ji tsoron Allah Allah yana faɗa mana a cikin aya mai albarka lallai wa'inda suka yi 'yan uwantaka a nan duniya a wajen kiyama suna masu gaba da junansu sai dai wanda suka yi 'yan uwantaka na jin tsoron Allah maɗaukakin sarki lallai ya ku musulmai mu sani mu rayar da wannan abin da addininmu ya koya mana na son juna na ƙaunar juna na haɗin kan musulmi domin Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu a cikin shari'ar musulunci abin da zai ƙarfafa mana ainihin tsakanin junanmu Allah maɗaukakin sarki ya ainihin umarce mu da mu dinga taimakon juna a koyaushe haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana abubuwan da za su dasa mana soyayya tsakanin mu da ƙaunan juna da taimakon juna a cikin zukatan mu lalle mafi girman abin da yake karfafa imani shine in mutum zai yi so ya so don Allah in mutum zai ki ya ki saboda Allah in mutum zai ainihin yi gaba ya yi saboda Allah maɗaukakin sarki in mutum zai ki abu ya bashi ne saboda Allah maɗaukakin sarki in mutum ya haka to zai samu soyayyar Allah maɗaukakin sarki ya ku musulmai mu sani cewa lallai al'umma ba ta zama al'umma guda ɗaya sannan al'umma ba ta zama mai ƙarfi ba ta zama mai ɗaukaka ba ta zama mai addini ba ta zama wanda ake alfahari da ita har sai ta kasance kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta a cikin hadisi yake cewa mumini da ɗan uwan shi mumini kamar gini guda ɗaya ne wanda sashi yake karfafa sashi in dai ba mu kasance a haka ba to har yanzu za mu ci gaba da zama a cikin matsala in za ka ga dan uwanka yana aikin barna ka yi dariya ka yi murna saboda ba kai ba ne in za ka ga dan uwanka yana aikin kirki kai bakin ciki akan haka to har yanzu muna da saura har yanzu ba ma son juna har yanzu ba ma ƙaunan juna in za ka ga dan uwanka yana aikin barna ka kyale shi to har yanzu akwai saura imanin mai bai gama cika ba ya ku bayin Allah masu girma mu sani shari'ar Allah maɗaukakin sarki da manzansa sun ainihin kafa mana abubuwan da zai sanya mana son juna da tausayin juna a tsakaninmu Allah da manzansa sun karantar da mu haka sun karantar da mu abin da zai karfafa mana zama ainihin wuri ɗaya da kiyaye mutuncin juna da girmama juna da janyo soyayya da ƙauna da kuma haɗin kai Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana yin sallama a tsakaninmu wanda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi ba za ku taba shiga aljanna ba har sai kun so junanku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sannan a ya za a yi ku so junanku ba zan nuna muku wani abin da in kuka yi shi za ku dinga san juna ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce afshu salama bainakum ku dinga yada sallama a tsakaninku sannan mafi alkhairi a cikin mutane shine wanda ya fara yin sallama kana haduwa da dan uwanka kai mishi sallama assalamu alaikum addu'a ne amincin Allah ya tabbata a gare ka shi ma sai ya maka addu'a ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ba ka ce mai assalamu alaikum ba ya ce maka barka dai ba haka ake yi ba wajibi ne akan shi ya maida maka sallama in bai maida sallama ba yayi zunubi yayi zunubi amsa sallama wajibi ne a cikin addinin musulunci in an ce maka assalamu alaikum kafin kowace gaisuwa to ka ce wa alaikumus salam sannan ya halatta mu gaisuwa na al'ada da muka saba ya ku yan uwa masu girma addini ya nuna mana bai halatta ga musulmi ya kaurace ma dan uwan shi musulmi ya yi fada da dan uwan shi musulmi har hakan ya sabbaba musu kyaman juna da fushi da kin juna da rarrabuwa wannan ba haka addinin musulunci ya koyar ba in ma za ka kaurace ma dan uwanka shine ka kaurace mishi saboda yana aikin sabo kauracewan ma kada ya wuce kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya mana iyaka sannan in zaka ƙaurace mushi ma sai ka duba maslaha ga nisantan wani da yake yin sabon Allah zai iya zama maslaha zai iya gane cewa na yi fushi da shi ya dawo kan hanya in ba zai iya gane hakan ba ma ba a yadda ka kaurace mushi ba wajibi ne akan ka kai mushi nasiha ka janyo shi zuwa ga abin da yake daidai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa baya halatta ga mutum musulmi ya ƙaurace ma dan uwan shi sama da kwana uku wanda ya haka kuma har Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi yana gaba ɗan dan uwan shi musulmi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to tabbas ko da zai shiga aljanna sai Allah madaukakin sarki ya sa shi a wuta Allah ya kare mu sannan hadisi mai ban tsoro na annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake cewa duk ranar alhamis da ranar litinin ana kai ayyukan bayi sama ana bijiro da ayyukan bayi a gaban Allah maɗaukakin sarki a wannan yinin na ran alhamis da ranar litinin sai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta ma dukkan bayin da aka kawo ayyukansu matukar ba su shirka ba Allah ya ce to ku je duka na gafarta musu amma akwai mutane guda biyu da Allah maɗaukakin sarki zai ce a dakatar da ayyukansu ce in tazira hazaini hatta ya tsaliha a wani ruwayar utruku hazaini hatta ya tsaliha ku dakatar da ayyukan wane da wane kar ku kawo musu har sai sun yi sulhu tsakaninsu kenan ko ka yi sallah ba ta tafiya wurin Allah maɗaukakin sarki ko ka yi azumi ba zai je wurin Allah maɗaukakin sarki ba matuƙar kana gaba da ɗan uwanka musulmi ashe wajibi ne mu gyara tsakanin ƴan uwantaka na musulunci shi ne ƴan uwantaka na imani mu koma mu duba sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yanda suka zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wurin taimakon addinin musulunci wurin taimaka wa juna duk wanda ya kuskure a janyo shi kada a kyale shi a yi mashi nasiha a mai da shi kan hanya wanda yake aikin kirki a ƙarfafa shi akan aikin da yake yi to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah madaukake sarki zai ce ku dakatar da aikin wane da wane ba zan amsa ba har sai sun yi sulhu tsakanin su ashe kenan ko kayi sallah Allah madaukake sarki bai karba ba ko kayi azumi Allah madaukake sarki bai karba ba ana daukan ka gaban Allah madaukake sarki Allah zai ce a dakata aikin wane da wane har sai sun yi sulhu tsakanin su ashe gaba da juna kaurace ma juna ba aiki bane da addini ya koyar aiki ne da addinin musulunci ya kyamace haka addinin musulunci baya son gaba da juna domin ana gaba da juna to za a samu rarrabuwan kai kenan shi kuma addinin musulunci ya zo ne don ya haɗa kan jama'a kan al'umma wuri ɗaya hakanan Allah maɗaukakin sarki ya shir'anta ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama su dinga gaida marasa lafiya domin haka yana ƙara ƙaunan juna yana ƙara haɗin kai domin duk wanda ya tafi gaida mara lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba zai gushe ba yana kan hanyar aljanna har sai ya dawo hakan kuma zai sanya zuciyar mutum ta zanto mai taushi zuciyar mutum ta zanto mai jin tsoron Allah maɗaukakin sarki in kaga halin da wani yake ciki sannan shi kuma zai ji daɗi zai samu ƙarfafuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace duk wanda ya tafi gaida mara lafiya Allah madaukakin sarki zai kira wani mala'ika daga sama yace dibta wa taba man shaka madalla Allah madaukakin sarki ya tsarkake tafiyan da zaka yi zuwa gaida mara lafiya har ka dawo ya ku bayin Allah hakika musulunci yayi umarni da yin sulhu tsakanin juna Allah madaukakin sarki da kanshi yake gaya mana yake cewa babu alkhairi a cikin taron da yawa daga mutane suke yi a tattaru babu alkhairi a tattaruwan mutane sai taron da ake umarni da ba da sadaka ake umarni da kyakkyawan aiki ake hana mummunan aiki ko kuma ake sulhuntawa tsakanin mutane guda biyu to wannan shine akwai lada a ciki Allah ya ce duk wanda ya ɗaya daga cikin wa'innan ya umarni da ya sadaka ya umarni da kyakkyawan aiki ya hana mummunan aiki ko ya sulhunta tsakanin mutane guda biyu to hakika in yayi haka saboda Allah madaukakin sarki ne da yardarsa Allah ya ce da sannu wallahi zamu bashi lada mai girma lada mai yawa ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah yake cewa idan ka daidaita tsakanin mutane guda biyu Allah madaukakin sarki zai baka ladan sadaka lallai shiryawa tsakanin mutum biyu ainihin yana kankar tsatsa da datti na zuciya yakan ainihin hada dukkan wani tsagu da aka samu a cikin al'umma sannan yakan tattara al'umma wuri ɗaya sannan kuma ga lada mai girma ga duk wanda ya haka saboda Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana cewa ku ji tsoron Allah ku dinga daidaita tsakaninku ku yi ma Allah maɗaukakin sarki biyayya kuma ku yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya in dai kun kasance muminai na gaskiya to wannan shine abin da musulunci ya umarce mu da shi wannan shi ake kira soyayyen juna wannan shi ne soyayya da ƙauna na juna wannan shi ake kira haɗin kan musulmi ba mutum ya kuskure ba ka yi dariya ba mutum ya kuskure ba guda ɗaya ka yaɗa wannan ba shi daga cikin ɗabi'a ta addinin musulunci haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana a cikin alkur'ani haƙiƙa tabbas kyakkyawan koyinku yana ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga duk wanda yake so ya haɗu da Allah lafiya kalau kar ya samu matsala ranar tashin kiyama to lallai yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama koyi da annabi wurin kan haɗin al'umma koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama wurin sasanta al'umma koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama wurin son juna da ƙaunar juna to duk wanda yake fata ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki lafiya to duk abin da za ka yi kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai ne aka baka garanti ka bi shi ido rufe duk inda ya bi shiriya ne cewa in tuqi'uhu tahtadu in kuka yi masa biyayya za ku shirya Allah madaukakin sarki a wata ayan yake gaya mana duk wanda yake saba ma Allah madaukakin sarki duk wanda yake saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan gaskiya ta bayyana a gare shi an gaya mashi wannan halal ne wannan haram ne kuma sai ya bi hanya ba hanyar muminai ba ba hanyar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka bi ba Allah ya ce to za mu bashi akan abin da ya bi sannan daga ƙarshe ran tashin kiyama wa nuslihi jahannam za mu jefa shi wutan jahannama Allah ya tsare mu Allah ya ce tur da irin wannan makoman ka zo ka rayu a duniya sannan ran tashin kiyama baka shiga aljanna ba a cikin matsayinka na musulmi to hakika kayi asaran makoma kuma hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu koyi da wa'inda suke yahudawa da nasara da yin tarayya da su a cikin bukukuwa a cikin hadisai da dama guda biyu daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kama da wasu mutane to yana tare da su a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama mutum yana tare da wanda yake so ranar tashin kiyama wanda yake son mutanen kirki sai Allah ya tayar da shi a cikin mutanen kirki wanda yake son mutane wanda suke ba na kirki ba sai Allah madaukakin sarki ya tayar da kai a cikin mutane wa'inda ba na kirki ba Allah ya kare mu hakika babu wani alkhairi da ya saura wanda annabi sallallahu alaihi wasallama bai sanar da al'umma ba babu wani sharri wanda zai iya cutar da al'umman musulmi face sai da Allah maɗaukakin sarki ya gaya musu annabi ya musu gargaɗi a kai ya ku bayan Allah masu girma musani akwai bukukuwa daban-daban da aka ƙirƙiro wanda wanda ake ciki a yanzu shine na saint Valentine wai ranar soyayya ranar soyayya musulmi musulma musamman samari za a je ana shaye-shaye ana zinace-zinace ana abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta wai ana murnar ranar soyayya ne haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da irin wannan al'umma ne annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi alfahari ko kaɗan ba irinsu su bane irin wa'inda suka bi karantawan shi shine zai yi alfahari da su lalle wannan abu ne wanda yake haramun a cikin addinin musulunci musani sani ya ya muminai cewa lallai wannan bid'a ne na haramun wanda ba shi da wuri a cikin addinin musulunci ba shi da wuri a shari'ar musulunci kuma akwai cutarwa da yawa da barna da yawa da yake cikin wannan ta hanyar fitowar mata tsirara ga suna wanda alamu ne na tashin kiyama annabi sallallahu alaihi ya gaya mana in kiyama ta zo mata za su dinga fita kasiyatun ariya. ga su da kaya amma tsirara suke wannan annabi ya gaya mana wannan alamun tashin kiyama ne da kuma cuɗanyuwan maza da mata da alaka wacce take ba ta shari'a ba ba mijinta ba ne ba a daura mata aure da shi ba amma za ta tafi ɗakin shi ta zauna za ta tafi ɗakin shi ta kwana wai ana munnan bikin ranar soyayya to dukkan wannan haramun ne bid'a ne wanda ba ta da mazauni a cikin addinin musulunci wannan haramun ne babban malami a shek salih al-usaimin rahimahullah yake cewa lallai murna irin wannan biki na wannan ranar soyayya haramun ne a cikin addinin musulunci saboda dalilai masu yawa na farko shagaltarwa ne za a shagaltar da kai daga addininka sannan abubuwa ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya haramta sannan ba a samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi haka ba hakika baya halatta mutum ya nuna farin cikin shi ko caccanza kyaututtuka wannan ya ba wannan kyauta ko sanya tufafi da murnan wannan yini din ko gabatar da wani abinci to duka wannan ainihin haramun ne kenan wajibi ne akan iyaye maza da iyaye mata da yayye su yi gargaɗi wa 'ya'yansu maza da mata musamman 'yan mata da samari game da wannan bikin da ake yi wanda yake yana kaiwa zuwa ga fasadi zuwa ga barna Allah kuma baya san al'umma masu barna mutuna Allah maɗaukakin sarki zai tsai da mu ran tashin kiyama ya gaya mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati dukkan ku makiyaya ne kuma kowa daga cikin ku za a tambaye shi akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi kiwo kowa sai an mai tambaya mai gida za a tambaye ka akan gidanka da iyalanka ko su nawa ne sai an tsaye da kowa kowane yaro ɗaya bayan ɗaya da ka haifa za a yi maka tambaya a kan shi haka ke ma uwar gida da hajiya ba za a bakke ba za a yi miki tambaya a kan gidan mijinki dole sai Allah madaukakin sarki ya miki tambaya game da yaya ba shi kadai za a mawa ba haddake haddake Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana wa ta'awanu alal birri wa taqwa koyaushe mu dinga taimakon juna wurin aikin da'a da jin tsoron Allah wannan shine yan uwantaka wannan shine soyayya ba ba da fulawa ba ba koyi da wasu ba wanda in aka baka tarihin valentine din ma sai kayi dariya zaka ji in ka tara saurayi zai iya baka labari amma in ka ce mai farillan alwala guda nawa ne sallolin sallah guda nawa ne ba zai iya gaya maka ba amma zai iya baka tarihin yadda aka samu saint valentine zai iya baka labari to ashe wannan asara ne ga al'umman musulmi haka mata lallai mu dawo cikin hankulan mu mu dinga taimakon juna wurin aikin da'a da jin tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada mu dinga ainihin taimakon juna wurin zunubi da kuma aikin da Allah madaukakin sarki baya so in muka yi haka sai Allah ya fushi da mu sai Allah maɗaukakin sarki ya nisanta daga gare mu ko da mun yi addu'a sai Allah maɗaukacin sarki ya ki karɓa Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah maɗaukacin sarki muke roko ya sanya mu daga cikin masu bi da koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah madaukakin sarki muke roko ya tsaida mu inda yake so kuma Allah ya ba mu ikon bin umarninsa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon sauke farillan da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana muna roƙon Allah maɗaukakin sarki musibu da bala'o'i daban-daban da suke faruwa wa al'ummar musulmi Allah maɗaukakin sarki mun tuba a gare ka Allah ka yaye mana Allah maɗaukakin sarki ka yaye mana Allah maɗaukakin sarki mun dawo gare ka la malja'a wala manja minka illa ilai wala haula lana wala quwwata illa bika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 تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله